A mu na nishadi a yau mun samu bakuncin Aisha Ahmad mai shirya fina-finai tare da kasuwancin su Aisha Ahmad dai ta shafe shekaru goma sha biyu a wannan harka, ta ce abin da ke ci musu tuwa kwarya shine yadda masu satar fasaha ke yi wa sana'ar zagon ƙasa. Duk kuwa da cewar hukuma na sane da wannan al'amari. Ina producing sannan kuma ina marketing. kina marketing duk a lokaci ɗaya biki dama ba ina ai ba na idan na yi producing sai na saya na yi talla na bugo fim in shigar da shi kasuwa in yi marketing sai kuma na dawo na ci gaba da wata eh. shin ya kuke karewa da masu satar fasaha wallahi muna fama da su sosai duk fim idan ka saki fim yau zaka ga gobe sun je sun bugo shi a kasuwa to yadda price ɗinmu kaga mu muna lissafin kwas dinmu da muka yi fim kin ga dole za mu yi lissafi mu cire kudin kwas din da muka kashe kudi sannan mu cire riba to za ka ga su 'yan faresi ba su da wani kwas bugo shi kawai za su yi kasuwa ban sanya suke samun wannan dvd da sauki suna samu da sauki kin ce kuna fitar da fim a yau eh. gobe za a bugu eh, gobe za ka gansu a kasuwa to ta ina suke samun fina-finan tana sako shi kasuwa za su je su siyo kofi daya kaga sun samu masta kenan eh. daga nan za su bugo su to har yanzu kun kasa eh, gano su wane irin waɗannan mutane da suke zuwa su yi fim a kowane gari mun san masu bugowan to idan ka kama ka kai hukuma za ka ga kwana biyu an yi satilin sun koma to sai ba kwa tattaɓa hukuma ai duk garin da za a je kamin hukuma tana sane to da su da suwa suke satilin su in an kama su har a sake su eh, hakuri za su bada su kira manyan gari su shigo ciki haka kana ji kana gani za a sako su su tafi gobe kuma su dawo su ci gaba da harkar suna da laifi to ya za a yi sai dole da sai mun samu goyon bayan gwamnati a kai to su hukumomin da suke kama su eh. sun kama su da laifi ya ake suke sakan su bayan kwana biyu dai ka san duk inda aka zo ana ba da haƙuri ya za yi ba a taba hukunta su ko a ci taron su ba su ji jiki da ba za su ana hukunta su amma taron da ake daura musu ina ga ba zai hana su ci gaba da laifin ba to ma iya cewa su ma wata hukuma ce mai zaman kanta da suke sayan fina har suna da kungiyan su fa duk garin da zaka je wallahi har suna da kungiya duk da cewa ta ya hanya ce eh? kuma an san da su kuma har suka kafa kungiya <laughs> gaskiya wallahi kuwa ko kuma masu fina-finai sai har yanzu kun kasa shawo kan lamarin kun kasa eh, gano bakin zaren kullum dai abin da muke kai yanzu bangaren maiduguri zaka ga suna da kungiya musamman su ma har hada kuɗi suke hmm. bangaren maiduguri duk inda ka je kame za a sanar da su ma ga su an zo kama su ya zaye kafin ka hankara sun boye kayan su hmm. ba wanda zaka samu ka kama in ko da ka kama zaka ga kwana biyu an sake su ku yi ta rigima kuna yau ne gobe ne an da kai kana wahala har ka zo ka haƙura mafitan dai dole muna neman taimakon gwamnati a kai wanda gwamnati ta sa hukuma ta su karfafa idan aka kama mutum a yi hukunci mai nauyi a kansa yadda gobe ba zai koma ba to kin ce kina producer kina shirya fim ko ina producer kamar shekaru nawa kina wannan harkar gaskiya akalla yanzu na kai shekara goma sha biyu zuwa uku a harkar nan ya aka yi kika tsinci kanki a harkar fina-finan nan wallahi ina sha'awa ce tun ina kallo na zo na ga faɗakarwa na ce to me yasa ni ma ba zan kirkiro nawa in faɗakar da mutane me da shi sana'a ba a fannin tsegumi kuwa A jiya ne Rashida Adamu mai sa'a ta halarci bikin 'yar wata kwamishinan 'yan sandar Kano a jihar Katsina. Kwamishinan ya gayyace ta ne a matsayinta na mawaƙiya, jaruma kuma 'yar siyasa. Ƙungiyar furodusosi ta Kaniwu ta gudanar da zaben ta jiya a harabar Trade Fair da ke kan titin gidan Zuru a kanan Najeriya. Muna tsammanin sakamakon zaben a nan kusa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.